kwantar da hankalinka ya kai ma'abocin adalci kuma wanda yake son ɗaukar fansa akan mace amanarsa kai sani cewa har abada ba zan taɓa zama mai cutar da kai ba sai dai na taimake ka akan ƙoƙarin cika burinka yau kusan shekara goma kenan nake jira zuwan wannan rana da za ka zo wannan birni namu domin a dalilin ka ni nima zan sami damar cika nawa burin sunana gimbiya zarisha ya ga sarki marzuk na wannan birnin namu a dalilin wannan zuwa naka ne muka sauya tsarin tsaro a garinmu ba don komai ba sai domin hana makiyanka samun damar shigowa birninmu lallai ku manyan baki ne masu daraja a wannan garin kuma mahaifina zai yi matukar farin ciki da zuwanku ku zo mu karasa fada zarisha na gama faɗin haka sai ta nufi inda aka ɗaura dokinta nan fahusham lasmir da zaunal da jarumi yal najib suka kama kallon juna ba tare da ɗayansu ya iya cewa komai ba. Husham ne ya fara kaɗa dokinsa ya bi bayan Gimbiya Zarisha. Ko daga naka sai zaunar da Lasmir suka bi su. Zarisha ta ci gaba da yi wa su Zaunal jagora zuwa cikin gari amma sai ta rinka yawan waiwayowa baya. Tana kallon zaunar. hakan ne ya sa Lasmir ta ji ranta ya ɓaci ta ci gaba da hararta. Duk da Zarisha ta lura da yadda Lasmir ke hararta ko kaɗan bata damu ba. Shi kwa zaunar da ya ga kallon da Garisha ke yi masa ya yi yawa sai sun koyar da kansa ƙasa ya daina yarda suna da idanu. Shi kuwa Husham wani abu ne ya same shi wanda ya yi matukar ɗaure masa kai ya jefa shi cikin wasu wasi da fargaba ba komai ba ne wannan al'amarin ba face jiya yi a karon farko ya kama da tsananin santa kuma so irin wanda namiji ke yi wa matar da yake son mallaka a matsayin abokiyar rayuwarsa akan wane dalili zan so wannan budurwa sa'ar 'yar cikina alhalin tsawon shekaru goma ina begen matata zamirat macen da nake so fiye da dukkan matan duniya kuma ban ƙara jin ina son wata ba sai yanzu amma dai idan haka so yake to tabbas so mahaukaci ne kuma ƙuruciyarsa ta fi ta yaro ɗan shekara uku tun da gashi yana neman jefa ne cikin ramin karya, a ɓangaren jaruma lasmir kuwa ita ma zuciyarta ta cika makil da wasu wasi. ta ranka yi wa kanta tambayoyi barkatai marasa cikakkiyar amsa tambayar farko da ta yi wa kanta ita ce menene ya burge ni dangane da shi kyau ko jarumtakarsa bai fi ni kyau ba jarumtaka kuwa in ya fi ni ai da kaɗan ne babu wata hujja da za ta sa na kamu da sansa kamar yadda lasimir ta kasance a cikin wannan hali na zancen zuci haka shi ma zaunar ya kasance Abin da zuciyarsa ta fara raya masa shine ina ma a ce Allah zai mallaka masa waɗannan matan biyu a matsayin matansa na aure. Ai da shi kenan ya rufe kofar ƙarin aure. Wata zuciyar kuma sai ta ce da shi kai wawa ai baka taɓa zaton zaka ga mace mai kyan lasmir ba sai gashi ka ga wacce ma ta fita wato zarisha. Shin baka tunanin cewa nan gaba zaka iya ganin wacce ta fi zarisha? sa'ad da zaunar ya zo daidai nan a zancen zuciyarsa sai ga sun iso fadar sarki marzuk mahaifin gimbiya zarisha nan take suka sauka daga kan dawakansu su hudu hadimai suka kama dawakansu suka tafi da su zarisha ta wuce gaba suna biye da ita suka kunna kai cikin fadar ba tare da wani shamaki ba to masu sauraro me yake shirin faruwa da su ne marubucin littafin wato abdulaziz sani malakin gini ya ce maɗu a littafin birnin azalumai littafi na biyar domin jin ci gaban wannan saitaccen labari sai ne jarumi el najib da na karanta muku littafin nake cewa masu sauraro da fatan littafin ya nishadantar da ku kuma kun ji daɗinsa ku biyo mu a littafi na biyar nan ba da daɗewa ba domin jin ci gaban wannan ƙasaitaccen labari kada dai ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda za a rinka sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon littafi a kan youtube daga ƙarshe kada dai ku manta domin samun waɗansu littattafan za ku iya na ta wannan namba 08065966036 sai an jima bisalam el najib production channel ta ku ce